A Najeriya haya da babura ba sabon abu bane tunda an mai da haya da babura hanyar samun kuɗi daga bisani sai a kawo babura masu kafafuwa uku bisa kalubalen tsaro wanda 'yan tada zaune tsaye suka kawo tun ma ba arewa maso gabashin najeriya ba wanda al'amura ya yadu zuwa wasu sassan kasar nan wasu jihohin sun soke haya da babura a halin yanzu gwamnatin jihar borno ta hana haya da babura sai dai keke napep wato babura masu kafa uku domin a lokacin da wakilan libati suka ziyarci maiduguri babu babura kowane iri da ke yawo a titunan garin maiduguri abinda za ka iya gani shine keke napep kuma duk masu tukin keke napep din matasa ne masu jini a jika manyan titunan garin maiduguri duk inda ka wulga idanu za ga keke napep ne ke ta hada-hada da jama'a a nan inda nake ina cikin kware garin maiduguri ne inda akan titin post office wanda kuma abun da muke gani a kan shatale muke mafi akasarin ababen hawan da suka fi yawa mashina ne masu kafa uku domin gwamnatin wannan jiha na maiduguri ta dakatar da amfani da mashina masu kafa biyu saboda sha'anin tsaro kuma abin da zai ba mutane sha'awa shine mafi akasarin wanda suke tuka waɗannan mashina masu kafa uku matasa ne an yi masu haka don rage zaman kashe wando. Muhammad Idris daga Maiduguri jihar Borno.